yan magana dai yana mata kirari da cunkus ɗakin tsumma makarinki sai an je gwamnatin jihar lagos ta yi watsi da wani rahoto da wani sashen bincike da bin diddigi na mujallar tattalin arziki na london mai suna economic intelligence ta fitar da ke ayyana birnin a matsayin wanda ya fi kowane birni rashin tsaro da hatsari a duniya daga cikin birane 60 da ta yi nazari a kansu a wata sanarwa da kwamishinan yaɗa labarai na jihar mr benga wa motosho ya raba manema labarai ya bayyana rahoton rahoton a matsayin soki burutsu kuma mara tushe na madafa kwamishinan ya bayyana cewa ta yaya za a hada jihar lagos da wasu birane da yanzu haka kowa ya san ruwan makamai da kuma yaƙe-yaƙe ake yi a cikinsu amma a ce birnin lagos ita ce tafi kowace birni a duniya rashin tsaro to koya al'umma jihar ta lagos suka ji da wannan rahoto ga dai abin da wasunsu ke cewa eto eh gaskiya wannan rahoto ne nake da jayayya a kan shi saboda ni dai haifafan lagos ne ba wai mazaunin lagos kaɗai ba na taso a lagos na girma a lagos na yi aure da iyali duka ina zaune a lagos da baki daya kuma anan nake neman abinci na da zirga zirga ta da komai da komai kowane abu na tashi hankali a cikin lagos wanda zai tayar dan adam hankali sai dai kuka ce yawan mutane da yawan ababen hawa da kuma yanayin neman abinci da ake na zirga zirga kamar abin da mai kira shaf shaf ba jinkiri ba lalaci sai dai irin wannan abin idan mutum rago ne zai iya hangen cewa yana da hadari a gare shi hawa mota da sauka da yanayin gine-ginen gadoji da sauransu zai firgita shi amma ba haka ba mu dai lafiya muke zaune gaskiya kuma muna neman abinci muna samu cikin kwanciyar hankali mun yi wa Allah godiya ka san yanzu ina da shekaru tun 76 ina Lagos amma ba abin da ya same ni insha Allah alhamdulillah so saboda haka ba shi kadai ne dangerous ya fi ko ina ba shi kuma akwai wurare ya fi lagos ma gaskiya ni na ma yi mamaki da jin wannan labari wai a ce lagos ita ce birni mafi hatsari a duniya gaba daya ba ma a wani yanki ba ai ko a wannan yankin namu ai bai kamata a ce Lagos ta fi kowanne yanki hatsari ba akwai yankuna da sun fita zama hatsari amma gaskiya ni dai a Lagos nake ana kaifiyar an na taso har yanzu kuma ban ga wani abu na hatsari da yake nan ba ba wani barazana ai yana ganin ba ma Legas ba ai akwai kasashe da ya kamata a ce sun zo a sahun gaba kafin a lissafa Legas wanda ko a Najeriya ba za a sa Legas a cikin birni a hatsari ba ina aka bar irin su Libya da wani yanki na Sudan irin su Afghanistan Syria da sauran kasashe da suke fama da ayyuka na ta'addanci duk ina aka bar su ga gashi a Legas muna rayuwar mu muna abubuwan mu cikin kwanciyar hankali ba ma ba su wata wata barazana ta rashin tsaro ko ta wani abu um personally I don't agree for you to say Lagos is the most dangerous city in the world is an uh, understatement wannan malami na cewa ko kada ni ma ban yarda da wannan rahoto ba bai kamata a ce jihar Legas ita ce tafi kowace birni a duniya rashin tsaro ba a can baya dai an sha fitar da rahotanni makamantan wannan wanda a gwamnati da kuma al'ummar ƙasa ke bayyana shi a matsayin na soki burutsu babangir cifrin murai amurka daga Legas.